جعل خلق للمولى فمنه مصدق ومنه جهودا قابل لم يسلم وفرق أدنى تلك فيهم يزهو لأسياق لهم كل مخزم تراهم كأن الموت فيهم حياة وغدهم خير الوفاء تباسم إذا ما وديت قد حميك السائم فأشجاع خلق الله إله محمد وأسف فصيان وقت الوجد أو وقت ما فيودي ولا يبكي وغير مناكس ترى آكرا يودي بوجههم مقاسم أتيتك يا خير البرية أبتكي منالا جسيما من جواد مقاسم wata alama haja tun ubaidi jami'i a ranar da sallam tun kullum salatu layi ma hannu a shi kun wa ma mila haja tun bida halin muƙararra wa alin wasa a bikiramin ajin latin juma'i luda fiye kulle bada in wa ma katani sallallahu wa sallam ya ke ci wa ina lamta shi. fa'as ja'u ne fa'as ja'u ne ko haka ne fa'as ja'u khalqin lahi can da yake cewa iza ma wa disu qad hamilaysa qa'iman shafurin shafurun fil a ramrami. yake cewa a yayin da tunduru ya tsanani to babu wani ɗaya da yake tsayawa a makaminka ya rasulallahi a cikin rundunoni wanda suka masu tarin yawa to shi ne ce fa'ashjawu halƙin lahi muhammadu mafi shaja'ar halitta mafi ƙarfin halitta mafi gwarzantaka halittar allah ga baki ɗaya shi ne ɗaha muhammadu babu a halittar allah ga baki ɗaya babu gwarzu jarimi kamar annabi yawwa wanda dai za a tafi yaƙi yaƙi fa za a tafi ko kuma abokan gaba ne fa suka shuka shugu kuma a abokan gaban nan ga yawa ga makamai wanda kuma jagoran ga gabaki ɗaya nufinsu jagoran amma an tashi za a fita saboda shaja'a sai a ɗauko iyali sai a fita da ita da mata aure za a fita wannan yaƙin saboda nutsuwa da aminta da ubangiji to shine yake cewa wa ashahum nafsan kuma shi ne mafi baiwarsu wajen rai lada kulle maganami nan da dukkanin wata ganima na'am ya ce mamaki wato na karancin wato duniyar mutane ganin karancin wato ita duniya inda na a gurin annabin musallallahu alaihi wasallama sai ya zamo daidai ne a gurinsa lokacin da ya zamo akwai wa waƙatu ma'adami da kuma lokacin da babu yawa da lokacin da ya zamo akwai lokacin da duniya ta shigo kamar kuɗi da kuma lokacin da babu fasiyani sai zama wannan di ya zama daidai wannan sai annabi sallallahu alaihi da yawa hadisin nan da za ga na saida aisha wanda take cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama a gidan shugaba sallallahu alaihi wasallama sai a kwana uku ba a dora abinci ba a an san wannan hadisin ko ta ce sai a sai mu ga jinjirin wata wajen uku ba a dora abinci ba to wannan kaka ɗauka wai babu ne wato in arziki yayi yawa to fin ƙarfin komai ake in arziki yayi yawa to in ga annabi me kuma za a wadata ai shine hakikanin muradi idan ga annabi za ka nemi abinci ai ka fi karfin ka tara abinci yanzu su alin gidan ahal baiti salam suna tare da manzon Allah sun fito daga jikin annabi kullum suna ganin annabi ai sun fi karfin abinci sun fi karfin tara wani kuɗi yawa ai duk sun fi karfin wannan shi ma abincin sai dai dinga kokori yana kamun kafa a shigo da shi wannan gidan ya samu albarkar wannan gida ko wani kuɗi ko wane ne yawa in ga annaba ai ga komai yawa shi yasa baka ji yanzu sahabbai zaka ji labarin an ce sun rike wani sharbi suna shiga wata halwa halwa wata halwa za su yanzu mun da muke ta halwa muke ta rujada mu ta abubuwa mu shiga halwa mu shiga rujada me muke nema ai annabi muke nema to su ga abin a tare da su suna tare da shi mai kuma ba a nema sallallahu alaihi wasallama na'am don haka fayudi manzan Allah yana bayarwa yana yin baiwa ya bayar wala yubiki kuma baya rage komai sai ya bayar bai rage komai ba kuma bai zama a baiwar tasa bai zama yana tauyewa ba misali idan yau ya baka fayu shine fayu fi ka yauman ba da yaumin falam ya zalima di na wala wala ya hasha in yau ya baka gobe ma in ka zo to ƙara ma za a yi jibi in ka zo ƙara ma za ka yi saɓanin waninsa yanzu yau ka ba wa mutum abu gobe ya dawo ka kuma ba shi jibe dawo sai ka ka dan rage ka ce to ai mun dan bayar yawa ai kuma ai mun dan bayar kuma sai ka ce wani ga wannan kuma a karba da hakuri shi kan sayi tuna ta shi shugaba kuwa yau ya baka goban ka zo kuma kuma kara ma zai yi tara akaran ya ce kana ganin garke na dabbobi yuɗi manzan Allah yana ba da su bi wajen mukasami da sakakkiyar fuska yana bayarwa kuma yana murmushi cikin sakin fuska yana bayarwa sallallahu alaihi wasallama to shine shehu nan bayan ya faɗi irin baiwan manzan Allah sai ce to a taituka ya khairul bariyati ya fiyan halitta ni ma na zo ma ce ni ma ina neman baiwa nake nema a gurin ka yau amma baiwa fa gwaba baiwa gwaggwaba ne babbar baiwa nake so a yi min daga jawadin baiwa wadda take abin rabawa ya ce ka bukatun wannan dan bawan jami gabaki ɗayanta duk bukatun wannan bawan ya rasulallahi ka sani ya ce ni ina gani na istalamtul kulla ina neman komai ne min khairan maslami daga fiyayyen wajen abin nema yawwa daga fiyayyen wajen abin nema inda ya cancanta a nemi komai to ni anan nake neman komai gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ina a cikin jami'ar dawawi ne za ga akwai wani baiti da shewuye na manta baitin ba zan iya kawo shi ba wanda lokacin yana cikin halin tasowarsa kaga har kayan sallah da ya rasa sai ya kasida ya dinga neman su gurin annabi kenan kuma sai ya samu din yawa wato shi ne wato komai dai a gurin annabi yake nema yawa kuma sai ka duba sai ga menene kuma ba a bashi ba komai kuma annabi ya masa mm, to kai ma ka zama haka eh, ya zama dukkanin kulliya ka komai kai ma ka karfi annabi zai ka nufi wannan wannan janabin da girmamawa da soyayya kuma da kulliya ka ga baki daya to Allah ba zai tabar da kai ba masu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sha'in qabba faqalala in ji sai da Aisha ba a taba tambayar manzon Allah wani abu ba manzon Allah ya ce babu to har yanzu in dai ka biyo kana nema a gurin Allah ka biyo ta hannun annabi to Allah zai baka duba hadisin a mako ka gani wanda ya zo ga makanta wanda ya zo cikin hadisin turmuzi kaga da ya zo ya tawasili manzo Allah koya masa yadda zai ya je a lola ya tawassuli ya ce Allahumma ni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi ka Muhammadin aka yi fada Allah ina fuskantar ka ina kamun kafa da annabinka yawwa a cikin wannan bukata ta kuma idan nasu ya bude kuma irin wannan kaga kuma maimaitawa zamanin sai na usman kame da dabarani ya fitar da shi ne zo gurin shi ma sai na usmanu ya koya masa wannan addu'a kuma bukatar sa ta biya to haka yake ko yanzu duk abin da ya dame ka ka nufi annabi to yawanci ba a sai in ka ga kaji ka nufi wannan janabin da wani abu baka samu ba to kai ne ba a samu wato wato kulliyarka a samu miƙa wuya da kulliyarka zuwa ga annabi ba amma in dai ka nufi annabi sosai baka rage komai ba to duk abin da ka nema a wannan halarar ka samu kuwa yawwa alhamdulillah mun zauna da waanda da suka ba da kulliyarsu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama din komai kuma suka nema Allah ya yi sai ga Allah ya yi amma ka ji suna cewa ni ina jin kunya ma na daina neman abu saboda da abin da na nema sai ga ubangiji ya je min shi ko kuɗi aka nema sai ga a gaban ka kuru-kuru sai ga an jeho abin in wani nama aka nema zuciya ta ɗarsa tana so a gaban ka sai ga Allah ya abin ko me aka ɗarsa ɗin saboda an nufa annabi sosai sai ga Allah ya abin to sai sai ka sun ce kuma to Allah da tun da haka ni kuma na daina neman wani abu in ka sun neman abu sai dai Allah sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam na'am alaihi salatu lahi salatun Allah ya tabbata gare shi muddidi wanda yake mai bege hanna ya bigantu wa manila kuma buddin wa manila hadatun muddin aka ba da dukkanin bukatu bida almukarrami da albarkacin daha wanda yake almukarrami abin girmamawa salatin ya tabbata da alu wa ashabin da kuma sahabbai kiraman masu girma ajillatan masu girma wanda suke taurari na shirya fi kulli bad'in a cikin dukkanin farko wa maktami da kuma ƙarshe Thank ƙara annabi wasira ƙara shi karama ƙara jaddada rahama da shehi Allah ka tabbatar waliyan wani siran gare mu dan gogin bala'i Allah ka ije mana Allah ka mana liki ka lakafa mana da mana sura ka rufa mana asiri Allah ka kiyaye mu ka sa mu cikin tsarin ka Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka amintar da mu in salata annabi sallallahu alaihi wasallam karanta fati a ɗaya salatin fati uku hadiya da sheshi ayatul kursi fatiha da salatul fati salamun rahim